Kika samu labarin babu fauziya. To yadda na samu labarin babu fauziya Maimuna ta kira ni haka lokacin da aka fito a zane suka fito da su daga cikin gidan malam. Maimuna ke cewa ummi ba mu gaba fauziya ba sai ce awa tana tare ba kuna tare ba ta ce eh tun jiya muna tare yau ma da safa amma kuma ba mu ganta ba yanzu aka fito ma da mu daga gidan malam. Sai na ce to ina tashi ba suka ce su sani sai na ce mata to kila ta riga ku samu na tara ne Suka ce can sai fatima gashi wata kara kira da yake ita ne mana da nauyin da suke suke amfani mai mana ta yi sai da jumba na yan fauzi ko ita fatima gashi kuma wai tana neman fauzi ne sai ta kamo yan fauzi sai na dauka ita ce hello ya fauzi sai ce fatima kuna magana ne da mamun fauzi sai fauziya nake nema tun da zuwa magana ta wani ce kuna ina ne sai take ce ai ga mun sojoji sun fito da mu kofar gidan malam ba mu kafa wuya ba ta tare da mu sai mu ce to kila ita tare riga mu samu na ta a dai kuma sitar mu bai ta ƙara kuka ta ga tuma ta kuka har ma mai gidan da ya ce wanda kuke yi gije ku tashi ku yi haƙuri haka dai ba mu tafi da haka sai ka ce mun kan sun tsakani ummi suke nan da maganar nan ta ce lallai ita ganin foziya ba ta zai ta samu babban rabu sai ji turkai mai ta kasa magana ta kuka tana ta kuka ne da ita suke ce da suka taho a gyalle su ta ce da abin ya kai la mahala tare da mutanen nan sun fara karar da maza sai ta ce ko zai ce musu dan Allah mu cika alƙawarin da muka ɗauka musu Said Ahmad ku zo mu tunkari mutanen nan lalle tana kin ga abin da malam suke hali ku zo mu tafi kawai kada mu ji kunya gobe kiya mu je mu kasance mu mun riske su kafin mu ji kunya haka to sai cike cewa ta kira su ko suka tafi suka tunkari wurin azalima ce to ashe akwai azalimai a saman bene su ba su sani ba suka tashi suka sun matso wasu matso wasu ba su sani ba suna hangen su na nesa da su ne ta ce kodan da suka tawo kawai sai suka jira ta an buɗe wuta ta hajji ta ce ba su kai ba har da maza suka tafi ta ce to da suka runguma juna haka saboda tsoron harbi kawai suna ta ce tana tana mata jiko sun zube a ƙasa ne ta ce su ɗaya eh, ita ta shiga cikin wani layi ta gudu kuma ɗaya sai ta fada cikin kwata ta cikin kwata ta yi baya ita kuma fozi ta ce gaskiya da ta dawo fozi fozi kamar ta ta ce ko zo mu tafi ko zo mu tafi ta tafi